tashi ki tafi an gama ruwan me ki tashi ki tafi an gama ruwan Yana jin saukar ruwa fa a kwano tun ɗazu yayyafi ake ɗanyi dare na yi Karfe nawa yanzu karfe shida fa saura shi ne dare yake yi eh mana na ƙamma ma karfe sha ɗaya ya yi ha ya. sha ɗaya na dare mana tun fa karfe sha ɗaya fa na safe kike nan fa To, da nake karfe sha ɗaya nan ba bacci nake yi ba. To shi ne na tashe ki yanzu ki tashi ki tafi dare na kada dare ya miki anan. Ana ruwa ne ai. An yi da ruwan ɗan yafi ake. To ni ba a so ruwa ya taɓa ni a gidanmu. Eh ina da lema a sai in baki. In wallahi in an yi ruwa ba na kallon ƙasa. To sai ki kalli sama yake tafiya. Ai ba zan iya tafiyan ba ne. Kamar ya? Yasa. Ban gane ba za ki iya tafiya ba to me ke nufi? Sai gobe in ƙasa ya gari ya bushe. A eh sai gobe idan gari ya bushe a don Allah da annabi ki haƙuri ba na son mi ta maimaita maganganu da ke don Allah ki haƙuri ki rufa min asiri ki tashi ki tai a'a to me abin tonon asiri tunda na zo aikin nan nayi magana ne baki magana ba amma dai bai dace ba ni wallahi sai ƙasa ya bushe gobe in an fito da rana an rana ma fito ma ba inda zan ci ki ba ki tunanin za a neme ki a gida to ai ba mu ta tafi biki ba mu kuma ba baya ma Najeriya yana Cameroon. Kai. To kuma ke ba abinda zaki a gida agwa ki tashi tafi mu je kaki. Ni ma na ganin kasafan an yi ruwa. To sai sai ki kalli sama yake tafiya. Ba na tafiya ma an yi ruwa a ƙasa. To barin kira mai na ya zo daidai kofa gidan na kina fita sai ki shige. Ta eh, ni hawa inda zan je. Me? Mm. Saboda me? Saboda na akwai wuta gidan mu kuma babu wuta ta ina waya na zai samu caji. to bari in bashi power bank dina cike yake da caji sai ke tafi ni ma na sa waya na a power bank to ba matsala mu je in yi caji sai in kawo miki waya. ta kaɗi ne an kawo min waya na ni ina so ina kwance ina amfani da waya na inna lillahi wa inna ilaihi me yake nufi wai abin da nake nufi mana kallo nake a waya na ma yanzu gaba ɗaya ka addabin ban san ma ina nake ba